الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له أبدا ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في الإسلام أجارني الله وإياكم من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala yake ba mu dama yake samun kanmu a wannan masjidi mai albarka a daidai irin wannan lokaci mai albarka don ci gaba da karatun mu cikin littafin mai albarka da su kwanaki na imamu nawawi rahimahullahu ta'ala muna roƙon Allah ya mana jagora shi abin da za mu karanta a yau a yau insha Allah ta'ala za mu tashi kan babin da mana yake babun nahyi an tanaji nay دون الثالث بغير إذنه إلا لحاجة وهو أن يتحدث سرا بحيث لا يسمعهما وفي معناه ما إذا تحدث اثنان بلسان لا يفهمه wannan shi wani topic ne da ya shafi mu'amalar rayuwa tsakaninmu da juna wanda su dewa hakan yakan faru tamkar ba mu san mai addini ya koya mana aka yi ba ba ma mamaki in aka ce ba a sanin ba ku yi nasi an jini saboda gafala da nisantar addinin da mutane suke yi wani lokaci kuma sai ka ga wani janibin aka fi damuwa da shi wani ahalin suna ne amma a sallah kawai in kaga yana sallah lalle ka san wannan ahlus sunna amma an zo mu'amala to shi kuma sai ka rasa ahlu ne wani kuma wani janibi ya ɗauka a mu'amalar wani a sa kaya ne kawai ahlus sunna wani abubuwa ne da yawa wanda Allah cewa ya yi udukulu fi silmi kafa in an taɓo addini wajen karatu alƙur'ani a samu da rabon ka wajen sallah ka iya mai kyau wajen mu'amalar amana an baka kana kiyayewa wajen mu'amalar daɗin magana kana kiyayewa abinda za mu karanta a nan ya zama baka cikin masu aikata irinsa da mace irin waɗannan ba wai ka fahimci addini ka kama wani jani kuma kai damuwarsa wannan janibin wanda za a da shi yana yin wannan jadidin ko baya yi in baya yi to kai a wajenka laifa bishai kuma zai yi shi yana wani jadidin shi ma wanda zai yi wanda shi ma zai ma hukunci sai ga kai ma lasta bishai a wannan jadidin to ana so idan ka yadda za ka yi musulunci ya kudu kudu shi kafa ka yi musuluncin gaba ɗaya duk abin da aka samu ana yi na mu'amala na addini na rayuwa duka kana kamanta ne addini ya koya maka wani za ka samu ya rungumi wani abu sosai na zahiri wanda daga kagan shi ka gane addini amma da za ka ba shi kuɗi sai ka samu bayi da addini a kuɗi a kuɗi kan bayi da addini a zamantakewa tsakaninsa da makwabta bayi da addini a zamantakewa da iyalinsa ma ba da addini to irin wannan kaga yana da question mark wanda ya kamata mu rika fahimtar wannan Allah madaukakin sarki ya sa mu dace malam ya bude mana wannan babi kun ce malam ya yi bayani akan wannan babi don mu san meye babin tukuna babin yana hani akan ganawa mutum biyu su gana idan ana zaune cikin jama'a wasu mutum biyu su tashi su gana bigairi iznihi duna salif bigairi iznihi mana ce mutane ne guda uku ko mutane ne su biyu ai mutane uku ne shi ne aka fi bada misali shi mutum uku suna zaune sai ɗaya suna akwai maganar da yake so su yi da ɗayan wanda ba ta shafi wancan ba ko ba cin namansa ba ne kuma ba wai wani abu bane da lalle sai ya ji sai ɗau ɗayan su ɗan matsa ya bar wannan a zaune shi kaɗai ki bari mu ɗan gana da Allah mun ji daya. shi kuma yana zaune shi kaɗai su kuma sun je can sa kusu to addini ya hana wannan ko da abun bai shafe shi ba shedan zai iya zuwa masa tunda kuma shi kaɗai to shedan zai iya zuwa ya zama masa abokin zama ya rika raya masa cewa wayancan fa da kai suke wayan jan suna cin naman ta balle a ce wani abu ya girma ta inda kake sun dan kalla kuma ya zama abun a ya an dan yi dariya sai su ka gani ko yana suka wai goma suka ganka to ka ga me kawo wannan ya gefe da kuka yi kuka bashi shi kare abinda addini yake so ne in za ku gana to ku bashi sai wani ya zo kun zama wuri kenan sai ku ce to bari mu gana shi kuma ka bashi da wannan suna tattaunawa za mu ji sai na umar radiyallahu anhu in yana so ya gana da wani in su uku ne a gun to kiran wani ma yake nemo wani yake zo in yanzu zo ya ce zauna ku dan gana da wannan ko zauna in kaɗai bai wannan kewa ku ba mu izini kuma muna so mu yi magana to kasancewar ga dan uwansa musulmi na Allah wani zancen zai bi juma musu kuma da za su amfani juna sai zama sun shagala da shi wayancan ma sun shagala da nasu zai zama kowa ya ya sa ba tare da an samu zargi ba kaga kenan musulunci yana yaƙi da duk wani abu da zai haifar da zargi abin da zai kawo sabani tsakanin musulmai musulunci yana kokarin dinke shi wannan shi ne cikakkiyar zamantakewa amma mutum nawa ne suke tuna wannan bal ma wani a cikin injili zai zo ya ja dan uwansa kawai tabi zai su gana su dawo wajen ya ji wani abu bai ji ba duk ba wannan tunanin a cikin tunaninsa wala Allah ba ya dan ce me kuka yi ne ta wannan ba bai shafe ka ba ka ga wannan zai kara masa ne jin cewa yi abuwa abin da kuka tattauna ba ni a ciki Ya ce yace bidai ibni ce in bi hajatin sai dai akwai larura ta dole ta yi haka ne wanda kuke ba yadda za a yi wani yanzu sai ku ba shi haƙuri kuma kuma nemi izininsa sai ku je ku tattauna din ya ce wa huwa an ya ta'addasa sirran ma'ana munajatin shi ne su koma jefe yi maganar su sirri bi haifu la yasma'u ma baya jin su ba da yake wa fi ma'ana kuma yana ɗaukan wannan ma'anar ita ma mutane suna zaune a wuri sai suna cikin magana to biyu yaran su ko suna jin wani yare da ɗayan baya ji yake wa fi ma'anahu idza tahaddatha isnani bi lisani la yafhamu mutane biyu ko uku suna zaune wuri ɗaya duk suna jin hausa amma biyun yaran su daban amma dai suna jin hausa ana cikin zama ana hira kawai sai yaji sun kama yare sun miki da zancen ya zama wani abu zai suke faɗa ba shi ma wannan haƙƙinsa suka ci mai dace ba a musulunci kaga yana daga cikin wannan har ila yau mutum ya zai same ka da wani kuna zaune shi ne na uku da ya zo bayan ya sani dan uwan nasu na jin hausa kai kuma ba ka jin yaran su ya zo ya ce maganar da zai masa ma da yaran su zai masa ya yaran mu ne haka Allah ya yi mu jalla ku shi kamar kamalina Ya ba hana ko ku yi amma kar ku yi a inda wani zai yi zargin da shi kuke saboda haka ka ne yana da kyau mu kiyaye wannan to da yawa yaren da ya takuru da hausa misali yanzu muke yanzu a cikin hausa muke sosai za ga hausa fulani akwai fulani da yawa sun iya hausan duka amma suka zo cikin mutane dole wai dan yaran su ne sai sun yi ko a samu yarabawa haka ko a samu kowane irin yare ne wannan bai dace ba yana da kyau mu kiyaye wannan kai hatta liwan ilimi masu hamasan larabci in kuna zaune da mutumin da baya jin larabci zan fi domin ko ba komai zai fahimci kuma da shi jari ko ba komai zai ce wannan suna yi wannan suna suna makaranta an ba da ku ya ku dukan ku ɗaliban ne ba a hannun dukan mu marasansa ba da yake yin haka Allah ya sa mu dace ne ya ce qala Allah ta'ala innamal najwa min ash-shaytan bayan Allah madaukakin sarki ya ce ayi wallazina amanu idza tanajaytum fala tatanaju bil ismi al-udwan ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إذ إنما النجوى من الشيطان ليحسن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون الله سبحانه وتعالى ta'ala yake gaya wa muminai cewa in za ku gana to kada ku gana akan sabo akan abin da zai haifar da gaba in ganawan ma ta kama to ku gana ne a kan abin da zai muku amfani ba sakon Allah ba gaba ba saba wa annabi sallallahu alaihi wa sallama yake wa tanajaw bil birri wat kuwa. ku gana cikin abin da zai haifar muku da yi wa Allah da'a da zuwa ga tsoron Allah ne ke wattaqullah wattaqullaha alladhi ilayhi tuhsharun ku ji tsoron Allah da zuwa gare shi za ku koma shi ne ta Allah ke inna man najwa min Ya shaytan liyahzuna alladhina amanu gane cewa ganawa da kidan zai iya a ciki ne gana wanda kidan zai zo ya raya maka ka gana da wani don ku kula da wani ku zo ku yi magana don wani ya ji haushi zo ku yi magana na san na kira ka ba zai ku haka ba irin wannan bai dace ba wannan shedan ne zai raya masa kai haka din to amma akwai imani Allah ce wa laysa bi dharrihim shay'an illa bi idnillah kuma shedan da zai shiga tsakanin mu'minai wa sai Allah ya ga dama hakan ya zama jarrabawa hakan ya zama wani imtihan don Allah subhanahu wa ta'ala yakan jarraba mutum da mutum ja'alna ba'dakum li ba'din fitna dalaka atasbirun ba za ku yi ba mun sanya kuku zaman to suna wa juna haka kawai sai ka zo wani yana jin haushinka me ya damuwar wai gana sa kaya shi baya sa yana jin haushinka me ya damuwar ka yi karatu tsohani bai iya ba yana jin haushinka me ya damuwar kana zuwa halka ba ka zuwa hira shi ya kuso ku zauna a kofar masallaci ko a kofar gida ko a kofar shago mai ta hira yana jin za ka darasi sai ya haushi kaga duk wannan jarabawa ne Allah ya ba ku wani matsayi ya jawo shi janna ba ka kuma ba abin fitna wani zai zama wani fitina sai Allah ya ce aka biyu ba za ku yi hakuri ba dole kenan dai kana rayuwa a duniya kuma kana rayuwa da mutane to dole a samu wannan a samu wani na son ka a samu wani baya son ka yau wani ne ya so ka da wani abu da wani wani zai ki ka ka ce dole sai kowa ya so ka ka wa kanka wahala ka dauda na ba ga mutum Allah ya don mu saboda haka mu gane cewa ne addinin mutunci yana son koyaushe mu rika yi wa juna mu kyakkyawan zato kuma abin da zai haifar da mummunan zaton ni kokarin kaude shi a cikin wannan babi malam ya kawo hadisai guda biyu حديث نفر قيل وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث متفق عليه ورواه أبو داود وزاد قال أبو صالح قلت لابن عمر فأربعة قال لا يضرك ma'anar wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza kanu salasa ay idza kana an-nasu salasa mutane su uku ne to fala yatanajasna kada mutum biyu su gana su ja gefe duna salis babu ɗaya kamata ya yi su jira wani ya zo ko su haƙura da ganawar har sai lokacin da aka shiga cikin jama'a yayin da aka shiga cikin jama'a kuma ba laifi su koma gefe su yi magana kuma bai dace ba yayin da mutane biyu suka koma gefe suna tattaunawa kai kuma kar ka zo ka zauna dole sai ka ji shi ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi mutumin da zai zauna yana jin magana mutane hum lahu karihun alhali ba sa so in ka zauna ka bai suna tattaunawa bai dace ka zauna ba bal ma an kaga mutane biyu sun keɓe ka fahimci zancen nan ba hira ba ne kai ma ne kana iya neman izinin zama in ka zo kuna tattaunawa ne ko kun zauna kun ba ni izinin zauna tare da ku ko kuwa kaga sun ce a ɗanyi hakuri muna wata magana kada ka ce sun mai da kai bare kada ka ce sun tsare ka kada ka mutu wani mummunan zafi da cewa wata zance ne da ba ka da alaƙa da shi kuma ba lallai sai ka ji ba abu da dauda radiyallahu anhu aw rahimahullah ya kara bi sunanihi da cewa قلت لابن عمر ابو صالح يبكي تنبيه عبد الله بن عمر domin mutum hudu ne ba ba arba'a in hudu ne ba suna so biyu suna so su gana qala la yadhurru ce wannan ba damuwa ana wannan ba zai cutar ba da mutum hudu biyu suna iya zuwa su gana kuma mu sani lokacin da za su gana yana da kyau da su nemi izini ba haka kawai su tashi su koma gefe ba a da Allah ku ba ku izini za mu gana hakkin su suka ce a kuma ba mu gamsu ba da gana mu sai ku yi hakuri sai lokacin da kuka watse ko kuka kama gaban ku gaba daya ku kuna iya sake mawuyi kai da waɗanda kuke so su gana ku gana ne kamar gida ne aka jira ce koma ka kuma kar ka zo gidan mutane a ce koma ka ce haba kamar ni in zo gidan ka ce koma baka san me a gidan ba baka san me zai faru ba da Allah gidan ka ba alheri akwai abin da ba a so ka gani ko ba a so ka ji saboda haka mu rika yi wa kanmu tarbiyya ta addini wannan zai ba mu kyakkyawan zato da nutsuwa ka gidan mutum ka yi sallama an amsa an kuma ce to kai hakuri ba yau ba a yi hakuri ka da an jima to kar ji haushi da yi ka wata take kenan da kai ka zo to haka mutane suna zaune suna son ganawa aka nemi izini zan ma ka yi hakuri karka ka nunan mummunan fassara Allah madaukakin sarki ya samu dace حديث na biyu وعن ابن مسعود رضي الله عنه نعم ورواه مالك في الموطا عن عبد الله بن دينار قال كنت انا وابن عمر عند دار خالد بن عقبه التي في السوق فجاء رجل يريد ان يناجيه وليس مع ابن عمر أحد غيري فدعا ابن عمر رجلا آخر حتى كنا أربعة قال لي وللرجل الثالث الذي دعا استأخرا شيئا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتناجى اثنان دون واحد وأنه كما إمام مالك رحمه الله تعالى ya ruwaito wannan hadisin a muwaddansa daga abdullahi bin dinar yake cewa wata rana na je wajen ibn umar muna zaune inda dari khalid ibn ukba allafi bisu a daidai gidan khalid ibn ukba wanda yake kasuwa ko zai yi khalid ibn ukba yana da gidaje da barama ko yana da gidaje guda biyu gidansa na kasuwa ko na wajen kasuwa to a wannan gidan faja a rajunan yuridu an yunajiyar sai wani mutum ya zo yana so ya gana da shi inda huwa walai sama imni huwa a hannun raibi shi kuma imni huwa ba kowa tare da shi sai shi abdullahi da gida faja a imni huwa rajunan akar ga abdullahi da da abdullahi bin dina da khalid bin da kaga sun zama uku kenan to sai wani yazo yana so ya gana da abdullahi bin umar kuma idan suka tafi ganawa za a bar wajen mutum ɗaya ne khalid bin ukba ne kawai a wajen ko kuma idan wani ya zo ya ɗauki abdullahi bin umar gana wanda ba za ta yi yadda ake so ba saboda haka sai kira wani mutum kuma abdullahi bin umar sai kira wani mutum rajulan akhar hatta kunna arba'a sai da muka zama mun hudu zuwa inji abdullahi bin dinar zai yi kuma maganar da yake gaya mana abdullahi bin dinar ne da hajja ibn umar sai wani mutum ya zo amma ya same su a kofar gidan ko kuwa tuni khalid bin ukba amma khalid din baya cikin yana gida ne to kaga akwai abdullahi bin Dina, akwai abdullahi bin umar akwai mutum na uku kuma da ya zo ganin abdullahi bin umar a kofar gidan khalid bin ubba yana son ganin wa abdullahi bin umar don ya kira abdullahi bin umar sai zama abdullahi bin Dina an bashi shi kada a kofar gidan wa khalid bin ubba saboda haka sai abdullahi bin umar ya ga hakan bai dace ba shi ne sai kira wani kuma wancan ɗin yake son gana da shi sai nuna masa ne dan jira zai wurin kuma mutane na wucewa sai abdullahi bin umar ya ce wa na zo da ya zo sai suka zauna suka zama hudu kenan ga abdullahi bin umar ga abdullahi bin ina ga wanda ya zo ganin abdullahi bin umar ga wanda kuma abdullahi bin umar ya kira shi ina fatan mun gane yanzu wai فقال لي وللرجل الثالث الذي دعا سيكي قيام سي عبد الله بن عمر يكي قيام عبد الله بن دينار يكي قيام da kuma wannan mutumin da aka kira na hudu kenan yake ce masa me ista'khira shay'an yake zauna da Abdullahi bin Dinar ku jira mu shi kuma ya tafi sai taki ya wanda ya zo neman kaga da wanda ya zo neman sa da wanda aka kira duk baki ne kira wanda aka kira an kira shi ne dan ya taya wa zama Abdullahi bin Dinar shi kuma ya tashi ya gana da wanda ya zo ganin sa ba a gaya mana waye ba fahimna domin me shi din ba shi ne darasin ba abin da ya faru ne a lokacin shi ne darasin fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqul la ya tanajas nani duna wahid kada mutum biyu su gana banda ɗaya wannan ya sa na gaba zan je amsa kiranka ba sai na nemo abdullahi bin jinar abokin zama na nemo masa abokin zama ya zauna tare da shi ya ɗaya masa kewa wannan zai zamanto mu da muka koma gefe muke ganawa hakan ba zai haifar da wata damuwa ba وعلم أن تبتع الحكمة من هذا الأدب العظيم أن ترك الواحد بعيدا عن سماء الكلام أو بعضه يحزنه أكثر من هي بطا الجامعين ولا هي كامتا ولا هي ملزة ويبقى الشك فيه ولا هي كشك كون أبوك وأما إن كان معه غيره فلا إثم عليه ولا محذور من التناجي to babu laifi don an mutum biyu sun je sun gana fatan mutane suna da yawa kaga sun kai goma ka zo cikin su ka musu sallama kana son ganawa da wani to sai ka gaya musu da Allah ina son ganawa da wani ko kuma shi wani in ya hango ne yana son su gana yake da Allah barin gana da wancan kan ya kara su duka dai babu laifi amma dai abin da ba a so san mutane su tafi ganawa su bar wani shi kadai a wuri wannan shedan zai zo ya shi zama har ya raya masa wasu abubuwan da ba su dace ba kuma an ce zan nubi bil na khaira kuma al muslimu aqul muslim abinda ka san ba ka so ya cutar da kai to kar ka yi ma wani Allah ya ba mu dacewa hadisi na biyun da yake cikin wannan babin shine an ibn mas'ud radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كنتم فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى يختلفوا بالنار ومن من أجل أن ذلك يخدمهم وأنا متفق عليه وأنا رواه البخاري ومسلم عبد الله بن مسعود يكي سؤال لي من زمان الله صلى الله عليه وسلم يجي إذا كنتم ثلاثة كنا تفيا كنتم wala ya tanajis suna kada mutum biyu su ware su gana da juna junan akar banda ɗayan hatta ya tsari to bina haka in sun je inda jama'a suke an taru sun shiga cikin jama'a sun yawa to anan suna iya cewa suna iya koma gefe kuma su tattauna min ajli anna zalika yufdihu mara da tahdirahu hakan zai iya zaman zuwa sanadi ne bata masa mana hakan zai iya haifar da mummunan zato a ranta, kuma ba wani zai raya masa ba illa ke nan kai ma sai ka yi kokari kan ka yi abin da ke zai shiga ka da yan uwanka musulmai duk abin da ke zai aikata to kai kuma yi kokarin turmika masa bakin cikin cewa ba zan yi abin ba balle ka raba wannan shine hakikatu kuwa kuma shine zaman lafiya ko da koki din zai ce muku na yadda ku je e zai yadda ku je ba a inshirahi sadr ba amma shi dan yana da kutuwa daban-daban shi sa Allah ya ce la tattabi'u kutuwa shi ba shi ɗin ya yadda har ga Allah ba zai ji komai ba to amma shi dan in ya zo zauna da shi ba zai san lokacin da zai rika raya masa wasu abubuwa Allah ya samu zaki saboda haka kusan a ce yin hakan kamar yadda muka faɗa zai iya cutar da shi ko ya ji ba daɗi kuma allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana duk masu cutar da wani ba tare da wani laifi ba ba faƙad ishtamalu da wa a mubina wannan babin ya kare da waɗannan hadisai allah madaukakin sarki ya amfana da mu babi na gaba ya ce. باب النهي عن تعذيب العبد والدابة والمرأة والولد بغير سبب شرعي أو زائد على قدر الأدب shi wannan babin shi kuma yana hana mu azabtar da bawa an je yaƙi an samu bayi an baka yana yanzu ba bayi Allah ya baka wadata ka iya ɗauko wasu mutane su yi maka hidima a gida suna ma wanke-wanke suna ma wanki suna ma wanke mota suna gyara ma fulawa suna ma kaza suna ma kaza Allah ya hana a azabtar da su ba tare da wani dalili ba wadda ba ko kana da dabba dan kana ganin ita dabba ce wajen tora mata kaya ka lafta mata kaya mai yawa kuma wanda ba a wannan majalisin karanta wani hadisi yake nuna mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana ana zaune ko a turbo da rakumi ya zo ya tsufiyo da kansa daidai kunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya yi shiru can kuma sai ya daga kai ya tafi zai tafi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waye mai rakumin nan wani ya ce ni ne ya rasu na lafi to ya kawo kanar da kana cutar da shi kana tsora masa kaya fiye da karfinsa kana wahalar da shi kaga ke dabbobi ba ababen tausayawa ne na dan Allah ya yi dabobi ba shi ne kai ta azabtar da su ba ba hutu in kana amfani da shanu ne a ƙauye ka ɗora musu kaya kai ma gora ka ɗora musu su dawo ka ɗora musu su kai ruwa ka yi wannan ka yi wannan kai ba ka tunanin su huta ba dalili bai dace ba mun manja ba manja ba a wannan majalisi mun taba karanta abun hawan kama ana so ka tausaya masa ni'ima ce Allah ya baka to ka kyautata mu'amala ka da shi ko abin hawa kake da shi na zamani yana da kyau ka mutunta shi ka darajar shi kada ka dora masa ɗawainiyar da ba zai iya ba irin da za ka mutane ƙarfi akan mashin su uku ba sa tausayi mashin ne ba sa tunanin ya lalace ko mutane za su je wani wuri a mota sun fi ƙarfin mota amma haka za su mamatsu wai dole da ya ce tafiya ɗaya ta fi daɗi amma dai motar ba kwa tunanin wahalar da za wani mar'a haka mace wani yana da matarsa da yadda ta take masa kamar ya mai ne ta wata ma baiwa yana yin aure to shi kenan maganan kai wanki ya kare idan ke wanki idan ke guga idan ke wannan kullum ka je gidansa a hidima ba ka ta zama kamar baiwa ke, ba a auren mace don haka ba ce kar ta yi wa mijinta hidima ba amma kar ta zama baiwa ana azabtar da ita kamar wata baiwa da aka siyo a kasuwa walwala haka nan da Allah ya baka shi ma Allah ya baka da ya baka shi ne ya zama su maka wato abin da ya kewa da kuma taya ka wasu hidimomi amma kar ka azabtar da shi duk waɗannan azabtarwa da za ka yi bi ghairi sababin shar'i ba wani dalili na shari'a in wani dalili na shari'a ne da yasa in wani abu ne suka yi maka to shari'a ta bayyana yadda za ka ladabtar da mutum ka ne matar ka ne yaran ka ne a jabba ce ko ma me ya bata maka addini ya gaya ma yadda za ka ladabtar da shi ko kuma ya zama to ladabtarwar kayayyaki za'idin ala qadrin adam ya karu da duk wanda ya zo ya gani zai ce gaskiya wannan ba ladabtarwa ba ne wannan kuma ya shiga azaba saboda haka mutum ya san irin ladabin irin abubuwan da zai yi amfani da su wajen ladabtar da 'ya'yansa wajen ladabtar da matarsa wajen lajabtar da yaran gidansa wajen lajabtar da dabbarsa in ji mata miji wani sai ka samu ya auri mace sun gama soyayya su har an kai ga aure amma kuma sai aka ya biyo ta har waje da bele yana tafka wanda za a zo a sasanta su a gama a goma kuma shikenan haka zai lallame ta kuma ya biya bukatu ya manta abu da yi kuma kaga babu insaniya babu adam daga a cikin rayuwarsa to haka dan mutum wani kan yana dukan ɗansa yana azabtar da shi makwabta su zo ƴan uwa su zo abokai su zo amma duka ba zai nutsu ya saurare su ba sai zama ya zama hauka kuma ba na daftarwa ba Allah ya tare ni su wayannan abubuwa amana Allah subhanahu wata'ala yake ba mu don su taya mu rayuwa wani in ka ga alherin da Allah ya tara masa na jama'a in ka kalle shi sai ka ga inda ake ana kallon mutum a dube shi ne a masa ni'ima da ba a wannan ba amma kuma aka yi masa don jarabawa wani kuma sai ga an kalle shi a ce ka wannan ya kamata a ce yana da masu taimaka masa sai ga Allah bai ba shi ba duk jarabawa ne na Allah ya jarrabu wannan da abu mai daɗi ya jarrabu wannan da abu mai wahala kowa a gaya zai yi wani da zaran ya yi kuɗi Allah ya bashi jama'a karkashinsa to shi kenan kuma kun zama kamar dabbobi kun zama marasa wayo kun zama gidadawa Allah ya sauka bala yake qala Allah ta'ala wa bil walidayni ihsana wa bil qurba wal yatama wal masakin wal jari bil qurba wal jari al junub والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الله سبحانه وتعالى يجر أيكم الهيري أيكم مجنشي أيكم داعا za a yi tun daga shi kansa Allah ɗin har zuwa kan iyaye biyayyar da ake yi musu ba irin ta Allah subhanahu wa ta'ala bane shi Allah ana masa biyayya fil manshati wal makra da abin da ya ma da wanda bai ma ba amma iyaye ba ana kyautata musu kuma a cikin abin da ya dace da shari'a domin abin da suke son ka da aikatawa ne saba wa shari'a sai ka ki aikata shi ta hanyar ladabi shi ma don me domin wanda ya yi ka ya yi ku shi ya ce kar ka yi musu biyayya a wannan wajen in yi musu biyayya kuma biyayya ce wa Allah kuma iyayen sai zama suna da ne suna da hakuri suna da ah, hangen nesa suna da kuma sanin cewa me in sun sa a ƴaƴan su baki ba zai zama laifi me in sun sa su kuma zai zama laifi shi Allah ya ce wa bil walidayni ihsana to ka kyautata mu iyayen ka wajen yi musu biyayya da da'a wani yake wabi bil kurba da kuma yan uwa yan ka na jini wal yatama da marayu wanda yana daga cikin abin da ya gagare mu har yanzu mutunta maraya muka ga ana mutunta maraya to an bar masa kudi an fahimci babansa mai kudi ne sai ga ana rububi wani ma sai ya karyar wasiya an mun wasiya dama sun jarun yaron sun zan rike ba wai zai rike shi ba zai rike kudin zaki Allah ya sauwa muna mantawa annabi sallallahu alaihi wa sallama saboda mutunta maraya yana kan abun hawa in ya ganci zai iya sauka ya shafa kansa ya dauke shi ya tsora shi akan dabbar ne ce ana wa ci ni ka ataini fil janna yi da mai rura da maraya yadda ka ga yatsun nan aka mutu kusa kusa aljanna amma a lisanu na. da yake nuna mana kawai din labari halin yana nuna mana kawai din labari abun ba haka yake ba Allah ya sauka wal masakin haka miskini mara shi a taimaka masa wal janibi qurba da makwabci na kusa والجاري الجنوب لمقب كينا ليسا والصاحب بالجنب وسكتي مقب كينا جدا ايكي من ندكي وسكتي مقب كي أهال تبيع أتوب تامتا wannan kuma haɗu da shi ne a halin tafiya wannan tabi wannan kuma matafiyi ne ka haɗu da shi ko ya zo ya same ka kai ba tafiyar kake ba amma guzurinsa ya yanke a ya shiga wani yanayi a ya zo gari mai san kowa ba a abubuwa ne da yawa duk da cewa yanzu duniyar ta zama abu tsoro ba kowane ba ko ne zai zo ka mai masoki ba dole sai ka yi bincike ka yi takasansan don kada ka nemi karrama shi shi kuma ya nemi karrama ka ta wani wajen Allah ya sauka yake wa ma malakat aymanu haka bayi da Allah ya baku lokacin yaƙi an samu bayi a yanzu ba bayi ta yi kuɗi ka yi kuma su maka hidima ka yadda cewa tun da san su ne su su zama kai kai ka zama su amma Allah da yi gari ya yi aka ba sai ya baka ya ɗora ka a san su tun da san su ne ko da ba su zama kai ba ya zama su ma ne suna da yancin da ba a karkashin ka suke ba suna jin daɗin rayuwa irin yadda kowa yake ji amma sai Allah ya sa rayuwarsu tana hannunka ma'ana su tana wajenka inda za ka kore su daga wajen aiki sun shiga uku amma wannan sai ya sa kuma ka samu dama magana babu mai daɗi daga hantara sai tsawa ne da damuwar biyan ka nake yi in ma ba za ka yi banka ka tafi akwai jibinka haka za ka samu wasu suna yi wa masu mutu aiki dan kawai in ji su kuɗi in ba mun banta wannan ba wani abu to Allah madaukakin sarki ya samu gani Allah yake inna Allah la yuhibbu man kana muhtalan Allah bai san me takama fakuran mai alfahari takama ta ubangiji ya shi yasa zai yi magana sai ce inna nahnu mu ne muke yi bayan shi kadai yake yi shi yasa malamai suka ce in kaga mutum yana magana wa yu'azzimu nafsahu sai yana kokarin yin sa'i sa da ubangiji saboda haka mutum ya ji tsoron Allah wani yana samun mulki lokacin kuma zai rika jin cewa su suke kaza su suke kaza za mu iya wulakanta mutum za mu iya kuma tsaga mutum lokaci ɗaya mu ɗaga ta lokaci ɗaya mu wulakanta ya manta kuma akwai wanda malikal mulk wanda shi ya bata kuma yi tutil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyadika khair innaka ala kulli shay'in qadir Allah kenan yanzu yanzu ka ga cikin wadata in ya ga dama yanzu yanzu ka talauci yanzu yanzu kana cikin talabci in ya ga ba yanzu yanzu kaga kayi wadata wannan duka yi ne na Allah ba wayan ka bane to da kan kaga ka samu kada ka rika cewa ai wannan dukiya kabiran an kabi ga dan da mu yi mu san talauci ba a gidanmu wannan irin na karuna kenan saboda haka kada mutum ya tsaye da kansa da karuwa wajen nuna cewa wayansa ne ya bashi Allah ya kani a cikin wannan babi malam ya kawo mana hadisai da dama hadisi na farko ya yace wa Ali ibn Umar radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala qurbibat imra'atun fi hirra سجنتها حتى ماتت ودخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من مشاش الأرض متفق عليه الله بن عمر يكي سوى للي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يكي سوى أرضبت امرأة في هرة أن أدبتت وتمات أدليل كوا هرة اسمه كوا إركا رمى كما هريره za a ke cewa abu huraira wasu malamai suke cewa saboda yana da yan karamar kyanwa da baya rabuwa ita shi sa annabi sai ce masa abu huraira ke masa kunya da ita to ana yin kunya da wani abu da ka saba ko wani abu da kake da shi ko na makamancin wannan me yasa aka mata azaba saboda kyanwa ki habasata hatta matar ta kulle ta ne hatta mutu ta ana ta abinci ta kulle ta a ɗaki wannan shi ake ce masa almautu sabran almautu sabran ma'ana ka ɗaura mutum ko ka kulle shi ba abinci ba ruwan sha wahala kawai ta kashe shi ne mutuwar hakuri, ya hakurin yiwa har yiwon ta cinye shi ta ƙarar da shi ya mutu wannan wani sanadi ne mai haifar da azabar Allah subhanahu wa ta'ala ka zuba dabba ke kyanwa aka yi wa haka aka kulle ta aka hana ta abinci wa dakhalat fiha an wannan sanadi yasa ya shigar da ita wuta la iya af'amatha bata ba ta abinci ta ci ba wata kanta bata ba ta ruwa ta sha ba in habasata sai kawai ta kama ta ta kuli wala iya tarakata ta akulu min khashatil ardh kuma bata ta je tana ci daga arzikin duniya su kwari ne su abincin da aka zuba su nama ne da ya rufe aka yar ta tanda ta je ina duk waɗannan su bata ta yi wannan ba har kawai ta kama ta kulle zai yi wa jadda da laifi to amma laifin bai kai abin da zai mata kuma ta yin can tsawon ma kulle kan ta yi to ta dan ba ta wasu lokuta da za ta zaci cewa lalle ta jika sai ta buɗe ta kuma ta ci gaba da rayuwa da Allah hakan ya ladabtar da ita ba ta koma zuwa ga abin da ta aikata ba amma kasancewar ta dabba ba mamaki bane kuma ta koma din Kuma Allah ya yi hankali ne ga 'yan adam littami domin sunan za a ɗora wa shari'a ke sa Allah ya mana hankali wanda za mu iya gane abubuwa amma dabbobi babu shari'a a kansu ke sa ko wani ne ya cuci wani yawan kiyama bai wuce a ce karama ba a kawo wanda aka cuta a rama daga ƙarshe a ce duk zama ƙasa don ba ku da a aljanna kuma a sa ko a wuta mugunta ne Allah kuma baya mugunta kuma da aka sai ce ku zama kasa kawai shike nan ranar kafiri ma zai ce ina ma zama kasa da lai sani ko tutura ba ba zai yi ba sai ka da na zama Allah ya kare saboda haka wannan yana nuna mana mu ji tausayi ko da dabba ne mu zaman to masu jin tausayi ga dabbobi ko mu zaman to masu tsoron azabtar da su domin mun ta kai ga mutuwa to zai zama mutu mana sababu likurin na matukar ba Allah subhanahu wa ta'ala yayi mana gamdakatar da tuba ba ko muka tuba ne ya karba Allah ya sa samu dace hadisi na biyu a cikin wannan babu yake wa anhu ay Abdullahi bin Umar annahu marra bi sufyan min Quraysh قد نصبوا طيرا وهم يرمونه وقد جعلوا لصاحبه لصاحب الطير كل خطيئة من نفلهم فلما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال ابن عمر من فعل هذا لعن الله من لعن من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا متفق عليه wannan hadisi shi ma hadisi ne mai tsoratarwa wanda bai dace a ce mutum ya yi ba shi an samu hadisin daga abdullahi bin umar wata rana yana da yawo ko yana tafiya sai ya wasu yara daga cikin 'ya'yan kuraishawa Na nasabu tsayi sun tsahura wani tsuntsu sun bankare shi sun koma gefe suna tetinsa suna harbinsa wa hum yarmunahu suna gwada harbi da shi kuma da ransa wa qad ja'alu li sahibi at-tayr kull qati'atin min nablihim wanda asalin tsuntsun shi ne na ya kamo shi suka karba a hannunsa suka ɗaura tsuntsun cewa za mu gwada harbi a jikin tsuntsunan naka duk wanda ya yi harbi ya samu tsuntsun to kai kuma kana da wani rabo na kyauta da za mu yi maka shine ma'ana misali mai tsayi kullum khati'atin min nafsihi ma'ana duk abin da ya kuskure kenan wanda bai samu ba to zai ba da wani abu in ka harba bai taba tsuntsun ba to dole ka biya wani abu suna cikin yin wannan walamma ra'au ibn umar da farrafu suna hango abdullahi bin umar sai gaba ɗaya suka watsa suka watse ya zo ya ga abin da suke yi fa qala ibn umar man fa'ala hadha ya kuma ya wannan aiki la'ana Allah man fa'ala hadha lalle Allah ya la'anci ne wannan aiki me yasa Abdullahi bin Umar yayi wannan la'anta domin haka ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama la'ana man ittakhadha shay'an fihi ruh zaraban lallai annabi sallallahu alaihi wasallama ya la'anci duk wanda ya riki wani abu mai rai ya zamanto masa abun gwada hari shine gaba abin da za ka harba an ka samu ka yi daidai wannan bai dace ba ma za ka yi kenan sai ka nemo wani abu mara rai ka yi da shi amma abu mai rai sawa'un mutum ne ko dabba mu gane cewa ran na ubangiji su fara wata alaƙi. kuma yana son abin da ya bashi ran da bai so da yana da hanyoyin ɗauke masa ran bai ɗauke ba kai kuma karka zo ka rika azabtar da shi yadda kai ba za ka so a maka haka ba to kai ba kada ka yi koda da tsuntsu ne koda da wata dabba Allah ya kare mu wannan kuma yana nuna ne ka zama to mai lura kenan da ka da za su je su hada gaba ko wani robani ko na makamancin wannan kana ga kamar suna yi ne don wasa to galibi suna yi ne da irin wannan manufa in ma su nemo wani abin su ajiye suna gwadawa ko kuma sun sun ga wata dabbar ko ka dangare ko tuntun, ko ta kazar wani ko na mutumanci wannan ya da wannan harkun a cikinsa ko da bai kashe shi ba dai ya cutar da shi kuma ya cutar da shi Allah subhanahu wa ta'ala ba zai kyale ba illa idan kai mahaifin kana iya ƙoƙarinka abin ya faru baka sani ba amma akwai sakacinka kana da kamisho a abin da ɗanka zai je aikata a irin waɗannan dabbobi sama yana nuna mana cewa su masu dabbobi sun dai dabbobi ne na kima dabbobi ne masu ake da bukatar su su rika killace kayan su a wuraren da wani ba zai gani ya cutar da su ba Allah ya samu dashi biki na uku a wannan babi ne albarka na uku ne ko na'am hadisi na uku عن أنس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم متفق عليه ومعناه تخبة للقتل النبي صلى الله عليه وسلم يتي آه، أنس بن يجي يتي النبي صلى الله عليه وسلم يا أنا أن تصبر البهائم أأدي دبوتي حسنك zai yiwu dabbobin su kamu da wata cuta cutar kuma ana tunanin ka ta'adda za ta iya tsallake su zuwa mutane fara za ta iya cutar da mutane kuma kun ajiye su a hana su abinci yunwa da wahala ta kake su to a nemi yadda za a yi a kake su cikin sauki ka dubi sauki na musulunci ko mutum aiki ya yi na laifi da za a kashe shi aka ce a kyautata kashe wa idza qataltum fa ahsinu al-qitla in za ku kashe mutum saboda yayi laifin kashe shi to a kyautata me kyautatawan annabi sallallahu alaihi wasallam ce wal yuhidda ahadukum shafmata mutum ya watsa kan da zai yi amfani da ita idan za a fulla kan mutum a nemi maci a jakobin da yake da kaifi sosai a ƙasar hausa akan ce ga yawon jini na wuce wai saboda kaifinsa har ya yanke kan kafin jini ya fara fitowa sai da ya yanke jikin takwabin ba ko jini duk da cewa wani abu ne ya shigo musayi amma dai ana gaya masa ƙarfin kaifin takwabin ya kai ga ya filla kai ya wuce jini bai taɓa shi ba to irin wannan yake yake da kyau a nema lokacin da za a yi kisa to haka dabba idan tana da wata illar da ake so ta mutu ba za a ci ba to a nemi abin da za a kashe ta da shi da wuri amma kar a kulle ta a wani wuri a ce yunwa ma ta ishe ta yunwa ta ishe ta za ta mutu ba annabi ya hana wannan Allah madaukakin sarki ya samu dace a jiki na hudu a wannan babi da annabi ali سويد بن مقرن رضي الله عنه قال لقد رأيتني سابع سبعة من بني مقرن ما لنا خادم إلا واحدة لطمع أصغرنا فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقها وفي رواية سابع إخوة لي وأنا هذه الشمال ينالنا مهمة karraba mutum ko da bawa ne ka ɗauko shi yana ma aiki ko da yaron gida ne ka ɗauko shi yana ma aiki wanda sun ka auna rayuwarmu da yadda muke ɗaukan ma'aikata da yadda muke mu'amalarta wallahi abun wani ka gani kamar kai hawaye saboda bakin yake cewa shi suwai bin mukar yake cewa nakan tuna lokacin ina tare da yan uwana a a min bani muqarrib ni ne na cikon bakwai a cikin yan uwana mu bakwai ne ni ne cikon na bakwai ne malana kadimu illa wahida ba mu da wani mai mana hidima sai wata mace guda daya laqamaha asgharuna sai karamin mu dan autan mu sai ya bare ta wata rana ba wani dalili kawai jin cewa ita ba ta da kowa kawai ya mare ta fa amarna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an nuqiqaha sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce mu yanta ta mana in muna so mu samu kukuta daga cikin Allah subhanahu wa ta'ala to mu yanta ta haka ya faru wata rana da wani sahabi shi ma da ya wulakanta wani da ya ga fushin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya yanta shi ma bawa ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu wani abu da zaka yi ya wanke maka laifinka fiye da abin da ka aikata din nan yanzu ka ma'aikata a gidajen masu kuɗi yadda 'ya'yan masu kuɗin suke mu'amalantar su haka kuma iyaye suke kallo suna ga yin hakan ba kamar daidai ne wannan dole mu ji tsoron Allah subhanahu wata'ala mu rinka duba janibin insaniya ba janibin wadata ba wadata wannan hikima ce ta Allah ya yi ka haka shi ma ya yi shi haka don ku amfani juna wankin da ba za ka iya ba saboda kana ga kayan kuɗi aka yi wani kuma mai san kuɗin na aka yi ma wankin. sharar da ba za ka iya ba aka yi wani kuma shi da sharar ta ka zai ce ta yake da kowa da matsayin da Allah ya ajiye shi kuma kowa raba shi Allah ya yi ya gaya za ku yi kai za ka yi gode wa Allah a nimar da ya ma shi zai yi hakuri a talaucin da aka yi masa kuwa kuma yi sa Allah yake yi wa sai ka ga yawan kiyama kowa ya tashi da nashi rabon na alkhairi Allah madaukakin sarki ka ba mu ikon kiyaye waɗannan lajuba da muke koya duk lokacin da sanadi zai kai mu ga samun wadatar Allah madaukakin sarki ka sa mu bi abin da kake so cikin wadatar da kai mana a nan za mu dasa aya sai kuma sati na gaban Allah ya mu da da lafiya abin da muka faɗa ne kyau Allah ka sa cikin a hasanati wata muka yi na kuskure Allah ya shi mana sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bayan da kuma malamin cewa yanayin ganawa da aka ce bai kamata don mutum suna zaune kusan mutum ɗaya ba to wannan ganawan ya shafi ko da mutum ba mutum ba ne shi ya iya farin shi aka mai harkar hanyoyin a yawan nan shi ya fi muni a yi domin zai fahimci ku mai mutane ne mugaye za ku cutar da shi wannan shi ne ku kama munan zatuwa yi wanda da ku mu'amalance shi irin na addini har ma zai iya tambayin ku me yasa sai kunne nemi izini na ko me yasa sai wani ya zo kun ga kun samu kofar yi masa wa'azin cewa haka addinin mu ya tsara wannan ladabin addinin mu ne haka to sai sha'awar addinin naku amma sai kuka nuna na masa addinin ku kaman na wariya ne wannan sai ya sa ku mai ƙara tsanan allah kiyaye mai tambaya ta biyu yana cewa malamin shi kamar bera haka da yake barna a gida yadda yanayin yadda ake sa mai tarko ko irin gom da yake da suna wannan gam da ake sa mai yake kama su shi akwai laifi sannan kuma kamar mutum yana da kyan wakoki da ko kuma tana zuwa ta dame shi ko kuma shi ne ke da tana kwana to idan aka sa mata idan ta ci mutu haka mutum shi an yi laifi kasancewan dabba yana cutarwa an yi ba hanyoyin da zai dena bai dena ba to ba laifi don ka sa masa wani abu da za ka yi ta hallusi da shi to sai dai ka gane cewa abinda kawai ba a so abinda zai azabtar da shi kamar ajiye shi ba abinci ba wurin sha to kaga yayi daban da a ce ya ci wani abu ya mutu ya tafi saboda haka kamar bera da zai shiga daki ya barna kyanwa ta zama tana ma barna kuma ba za ka iya kauda ita ba ko ka ba hanyoyin ka kauda ita ya gagara to mafi kyau da zai yi ka iya ɗauke ta zuwa wani wuri duk da dai cewa ita kyanwan tana da wasu baiwa da Allah ya mata wanda za ka iya kai shi wani wurin kana tunanin kun tsira to sai ka ta dawo to inda ya tana cutar da kai ka kasa yi haƙuri da ita ba laifi don ka sa mata wani abu ko rabu da ita amma dai abin da ba a so ka kulle ta ta zauna da yunwa ne har yunwan ta kashe ta wannan azabtarwa ne to shine ba a so Allah samu dace a ƙarshe mun ga mun zo ƙarshe a yau insha Allah ta'ala sai addu'a da yake bukata da kuma dukkan wani dan uwa musulmi da ke da bukata muna roƙon Allah ya biya mana bukatun da alkhairi akwai tambihi da muke so mu ja kunnen yan uwa wanda zai yi wasu hamatar su ce take sa su yi haka din da kuma bayan hamatar akwai su mummunan zato wanda kuma bayi da kyau a ce muna yin shi so da yawa muna jin korafi da yawa misali game da ah, kudi da muke tarawa ko abin da muke cewa a bayar don taimakon addini to da yawa wasu sukan zargi yan kwamiti cewa ba a komai da shi wani ma zai iya cewa ba a yi wa malamai komai da shi hatta kai ga wani a wani daga cikin darussa ya tashi yana cewa dole dole malami a masa wani abu saboda zuwan da yake yi na karatu da sauransu yanzu ana wahalan mai ko wani dawaniya ya kamata a ce an yi wani abu don zuwansa ya saukaka da sauransu na'am ba laifi in an bi uslubin da ya dace wajen nabbaha mutane wajen lura da abin da zai sauwaƙe wa mai musu karatun a nashi garin ya kamata a yi to amma kar ya zamanto abu ne da zai tashi cikin jama'a kamar yana faɗa kuma yana zargin mutane wannan bai dace ba amma inda zai zo cikin lumana ya ba da shawara a matsayinsa na mai ba da shawara zai yi waɗanda kake tunanin za su yi su bai je wajen ba in ka musu nasiha ta yadda ya kamata zai hankalin su ya je almuhim dai yana da kyau abin da ya shafi majalisi karka ba da shawararsa a cikin jama'a da sai zama kamar akwai zargi ko wani abu da yake damun ka a rai ka ga ba fasa shi kai a cikin jama'a ba ba zai wadatar ba yana da kyau mu rika zamantowa masu ladabi cikin al'amuran gaba daya abin da kake ganin mai kyau ne ka ba da shawara ga makusanta wanda suke ganin abin zai yi amfani aka yi to hakan sai kai ga an ci nasara Allah maɗaukacin sarki ya samu dace ya kuma ba mu ikon taimakon duk wasu hanyoyi da za su kai ga ci gaban irin wayannan darussa ba mutuwarsu ba Allah maɗaukacin sarki ka taimake mu abubuwan da muke yi mai kyau ka za fi mizani hasanati wanda muke na kuskure ka yafe mana sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين